matsaloli da ni na fuskanta a makaranta wato akwai matsala irin ta a group group saura kiris saura kiris da na samu matsala a cikin tafiyar da rayuwa gidanmu masha Allah barakallahu muna da tarbiyya muna da amma muka zo muka cakudu da waɗansu ɗalibai wasu ma ba musulmi ba ne ba wasu kuma musulmi ne amma gidajen da suka taso ba su samu tsabtar rayuwa ba saka aka zo duk an haɗe to a nan ɗalibi sai ya taka tsantsan karka yadda karka yadda da mugun aboki mai shaye-shaye karka yadda da miyagun abokai masu ɗabi'u na banza kada ka yadda da miyagun abokai masu ƙoƙarin sace-sacen kayan mutane a makaranta akwai wani abu da ake ce ma takara ni na yi takaran wato library prefect na aji hudu in za ka yi takara na library prefect ko kowane prefect in kana son ka zama prefect bayan wani wanda zai tafi daga aji hudu za ka fara don 'yan aji bai in sun tafi za su barba 'yan aji hudu mukamai tun daga lokacin ake dan fifi da ake ganin za su yi to ni na tare da library firifir a wancan lokaci irin abubuwan da nake gani game da sha'anin library na makaranta na rashin cancanta na rashin amana da abubuwa dukiya ta gwamnati ko dukiya ta makaranta ya zama ana ƙoƙarin maida ta wani abu na daban na wawa ɗalibai in an shiga labirari ƙoƙarin yadda za a samu a ɗauki littafi na makaranta a fito da shi mahaifinmu ya koya mana riƙon gaskiya da riƙon amana yana yawan maimaita mana wannan kalban ku riƙe gaskiya ku riƙe amana duk inda kuka samu kanku kar yunwa ta sa ku taɓa kayan wani kada yunwa ya sa ku cin amana in ka ka tashi baka da abin da zaka ci ce ma kawai azumi za ka yi ya fi ma ka tafi kai rashin gaskiya kan kayan wani to za ka ga gurɓata irin wannan in mutum ba riƙe tarbiyyar gidansu ya ba wadda ya taho da ita zai iya koma kowane irin mutum a makaranta tunda jama'a ne ake haɗawa iri-iri wani ya mai da sacen kayan mutane ado cokula kwanoni abubuwa gashi nan ya sata ɗabi'a ce mara kyau wani mutum ya ɗauki kayan wani allah maɗaukin sarki ya cece mu ya taimake mu amma mun zauna da gurɓatattun ɗalibai wanda suka rika ɗauka hankulan mu kan wasu abubuwan da ba su suka kai makarantar ba ba su suka kai ba ba an yi ta samun matsaloli ta fuskar tarbiyya ga wani guruf tun ana yara fa yan shekara nawa za ka ce sha biyar sha shida ko sha bakwai shan sigari shaye-shayen abubuwan wiwi da wasu abubuwan za ka yi ta mamaki ma ina ɗalibi zai je nemo su miyagun ɗabi'u in ɗayanku ya tafi bodin ya mai da hankali kan wasiyoyin da mahaifi ke mashi ba dai mahaifi da zai ce maɗa ka rika taɓa kayan wani ko ko akwai mahaifin zai ce ɗaya taɓa kayan wani ba mahaifi da bai ma ɗan shi wasiya da ya riƙe gaskiya ba mahaifi da ba zai riƙa yi ma ɗanshi wasiya ba cewa zan mai haƙuri a cikin abin da ya sa gaba yake nema yake so Inda yana son abin ya masa albarka to in ka haɗu da miyagu masu mugunyar tarbiyya tuna wasiyoyin mahaifiyarka ko ki tuna wasiyoyin mahaifinki ya zama mutum na tsara da su kowane lokaci in wani ba da ego ya fasge mutum zuwa ga abin da ba shi ba ne ba to wani kuma go da ego ya fasge mutum zuwa ga abin da yake shi ne daidai wata magana da wani malamin mu malam shehu zuru wanda allah ya taimake mu da shi a makaranta ya riƙa yi na tuna wannan maganan alaikum bi sadiqi fa inna sadiqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna la yazalu ar-rajul yasdiqu wa yataharra sadiqa hatta yuktaba inda allahi sadiqa wa iyyakum wal kadhib fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal ya hadi ila nar la yazalu ar-rajul wa hatta inda ba ina umurta ku da gaskiya haka annabi ce ina umurta ku da gaskiya ku riƙe gaskiya don gaskiya tana shiryawa zuwa ga bin Allah cikakke shine birri shi kuma bin Allah cikakke yana shirye da mutum zuwa ga shiga aljanna mutum bai gushewa yana gaskiya yana kirda don gaskiya har rubuta shi mai gaskiya a wajen Allah kuma ku guji ƙarya don ƙarya tana kai mutum ga fajirci fajirci kawai na kai mutum ga shiga wuta mutum bai gushewa yana ƙarya yana kirda don ƙarya a cikin manganun shi har sai an rubuta shi makaryaci a wajen Allah Wani magana tana tada mana hankali a ce za a rubuta ka makaryaci in aka rubuta wana wana, can gaba sai a sa makaryaci shine lakabin a ce wajen Allah haka yake a haɗu sunan mutum a haɗu na baban shi sai a sami lakabin makaryaci can cikin lahul mafus ko ko a haɗu sunan mutum a haɗu sunan mahaifin sai a sami gaskiya hana yi ambato ne mai kyau ko ku riƙe gaskiya domin <clears throat> in ka kalli abu guda biyu ka kalli abu guda biyu ga wannan gaskiya ce in ka faɗi ta za ka sha wuya ga wannan ƙarya ce in kai ta za ka fita to ka yi gaskiyar ka sha wuyar ta nan ya fi kai wannan karya ka kubuta don wannan kubutar halaka ce wannan shan wuya tsira ce al-malik ibn marwan ibn al-hakami yana gaya ma malamin da ke karantar da 'ya'yansu yana ce baka koya ma yara na gaskiya kai ta ambata masu magana gaskiya kai ta jan hankalinsu zuwa ga kiyaye gaskiya to ina so su tashi masu gaskiya da riƙon amana in mutum ya sami irin wannan safar babu abin da ake nema na kamala kamar gaskiya in mutum ya same ta ya huta da wannan rayuwar allah maɗaukin sarki wannan ina cika mana da abin da malaminmu ya tarbiyyantar da mu a kan shi a makaranta lokacin bodin in cika mana da cewa faɗa allah subhanahu wataala a suratul tauba ya ayyuha allazina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqina ya koyin suka imani ku ji tsoron allah ku zama tare da masu gaskiya ku zama tare da masu gaskiya as tumanina wal kadhibu ribatun wato gaskiya natsuwa ce kuma ƙarya wato kokonto ne da rashin istikirari na rayuwa saboda haka wato wannan shine ɗan abin da zan iya gaya muku na rayuwata ta makaranta a Bodin, na tsaya ga matsaloli ne mafi yawa saboda shi ke iya sa mutum ya dace karatu shi ke iya sa mutum ya gudu daga makaranta a kai mutum ya tsero a maida shi a kai shi saboda matsaloli a lokacin kun ji na lissafa muku matsaloli kuma ba sa na gudu ba na tsaya har na gama kuma Allah ta'ala ya sa mani mafita daga wato darjewa ko kuma samun matsaloli irin wanda waɗansu 'yan makaranta suka samu Allah ya mana taufiƙi Allah ya muku albarka haske mai ne ga gidan kowa afirka tv تفرك الرايوة